A Najeriya masana sun jima suna tsokaci akan matsalolin da ke yi wa ƙasar tarnaki, kazalika da bayar da shawarwari akan abin da suke gani mafita. A ɓangare ɗaya kuwa su kansu hukumomi suna ganin suna nasu ƙoƙari wajen samo mafita daga matsalolin ta hanyar wasu ayyuka da suke aiwatarwa musamman na shawo matsalar rashin tsaro da kuma sarowa jama'a sauƙin rayuwa. kuma kawo yanzu dai kokarin nasu ya kasa magance matsalolin to har yanzu dai masanan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa mahukunta shawarwari Farfesa Usman Yusuf, tsohon sakataren zartaswa na asusun bada tallafin kiwon lafiya a Najeriya, na cikin masu bada shawarwari ga mahukunta. Wanda muka ce cewa gwamnatin tarayya cewa tsaro su ɗauke shi da muhimmanci duk wannan gina gadan da suke da titi da suke yi bai da wani amfani in babu tsaro. Yawancin ma ƙauyuka babu abin da suka gani na gwamnati babu wuta ba ruwa ba makaranta ba asibiti sannan a ce wai ba masu da kwanciyar hankali dole shugabanni su kawo mana tsaro a ga yadda za a fahimci wannan abin gwamnati dole su dawo cikin jama'a su ji kukan jama'a shugabanci Allah ya baku shekara takwas ba ku nuna wani abu da kuwa ma jama'a ba sannan kuna son mu sake zaben ku farfesa abubakar abdullahi na jami'ar usman dan fado da ke sokoto yana ganin ta matasa bisa tubalin inganta rayukansu babbar hanya ce ta kama bakin zaren warware kalubalai da suka da baibaice najeriya in ka ji an kama wasu irin barayin nan zaka ga matasa ne masu shekara 20 25 da 30 kuma su ne waɗanda a shugabancin irin shugabancin da gare mu na yanzu ya hana ma abubuwan more rayuwa so tunani na shine idan da duk waɗannan abubuwan an samar ma jama'a su kuma matasa sun amfana da su ba wanda zai ɗauka ne shi sa irin wannan musiba comrade faisal salisu shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya reshen jihar sokoto na ganin matasa su ne sahun gaba ga kawo sauyin ceto najeriya daga matsalolin da suka tauye ta hakan ne ma yasa suka ɗaukar wa kansu ɗawainiya ta aza matasan Najeriya akan turba da suke ganin za ta ceto kasar. Saboda mun ga matsalolin da matasa ne ake amfani, shi yasa muke kokari mu farkar da su, mu yayyafa musu ruwa su tashi daga baccin da suke. Ko ma me suke ji su tashi su gano cewa future su tana ga hannu su. Wannan abin da ake sa su suna yi, waɗanda suke sa su ba su tashi, ba su sa su yi shi. To koyaya matasa su kalle wannan kalubale da ke gaban su? ambasada yakubu abubakar shine shugaban kungiyar matasan najeriya reshen jihar sokoto kowane matashi sai ya sani ya yadda cewa ci gaba ga kasa ya dogara ga hannun shi to da ba haka mun kai ba kuma rike wanga zukatan mu to za mu ga cewa muna wargi da sakanci da abun da su da gobe mu gaba ita ma halima abubakar talba ɗaliba a jami'ar usman dan da ke sokoto tana mai ra'ayin manya su zauna su yi shawara yadda za su dinga ba ma matasa job opportunities saboda wannan abin da matasa suke yi na harkar rashin tashin hankali a Najeriya yana alakantuwa ne da rashin aiki da suke duk waɗannan faɗi tashin da ake yi wajen ceto Najeriya daga halin da ta faɗa muddin za a yi da gaske kuma mahukunta su gwada shawarorin da ake bayarwa da watakila an samu mafita daga matsalolin da suka dabaibaice Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.